من الجوارح مكلبين تعلمونهن تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka a wannan rayuwa Allah ka guri ba dumu a wannan wata kuma abin da yake bayan wannan wata din Allah ya samu dace da samun tsoron Allah a waɗannan darare da wannan yini yini da ke zuwa wanda muke ciki Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a kusan. Ah, muna gode Allah ta'ala da ya sare mana haduwa a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na talata sha biyar ga watan ramadan ko yi laraba ne yau laraba? laraba na manta laraba sha biyar ga watan ramadan shekara ta 1447 lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne hudu ga watan uku a shekara ta 2026 a lissafin miladiya kamar da muka jimalin ya karanta za mu tashi a aya ta hudu suratul ma'ida wanda wannan kuma shine zaman mu na goma sha biyu a karatun suratul ma'ida haka ne ah, jiya sarkin arewa na ninge na sanar da ni cewa mai martaba sarkin ninge na cikin halin rashin lafiya da Allah roƙi yan uwa a masa addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah sa fara muna da wata babar mu ma tana asibiti ina fata Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ya sa ka fara a yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala yas'alunaka ma za uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب سنة مبيرك ماذا أحل لهم menene ya halatta gare su min afi matikin na daga abinci ƙul ka da su uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku duk abin da yake mai daɗi mai tsarki wa ma 'allamtum min al-jawarih Haka hakanan atsafi akan haka an halam an halatu an halatta muku ku ci daga abinda aljawarihi dabbobi masu wato farauta waɗanda kuke amfani da su wajen farauta da karnuka da shaho da jamusa waɗanda za a iya ilmantar da su su je su farauto su tsaya a wurin a zo a ɗauka shine wa ma allamtu ai wa ma allamtu min aljawari, abinda kuka koyar kuka yi wa training daga cikin dabbobi aljawari din dabbobin ake ne mukallibi na kuɗin, wannan hali ne kuɗin kuna masu halin tura su da kai hari shine taklibi yawwa mukallibin in an sai taklif abinda ake nufi dama shine eh, abin nan ka tura ka shinshi na dabba ta je yawwa don asalin eh, alkal dama shine wato abin da yake yaktasi shine iktisabi da zai je farauta ya samu yawwa to tura shi yayi din shine ake nufin ku kuka kallaba shi kuka tura shi an gane yawa mukallibin din wannan hali ne na ku Yawwa ba na dabbobin ba eh, ma'ana fi halati annakum mukallabun hmm, ko mukallibun hmm, tunda ismu fa'il hmm, mukallibi Yawwa, a kuna masu tura su su yi farautar tu'allimuna hunna mimman allamakumullah kuna ilmantar da su daga abin da Allah ya ilmantar da ku wannan yana nuna mana wato akwai tsarin ilmantarwa tsakanin ɗan adam da dabba ko yawwa za a yi masa training yanzu musamman da irin na zamani kun gaya da ake musu training ɗin da ana amfani da su a abubuwa da yawa ga wurin 'yan sanda sauran masu security suna amfani da su wajen sunsuna kaya su gano kwaya ko wannan ya isa yawa shi kare musamman ya hasatun abin nan shammi a wurinsa akuwa yawa wato san ɗinsa na na na sansani ya sansani abu daban yake da na sauran dabbobi yana sansanin abu daga nesa kilomita da yawa zai sansano warin wani abu sannan yana gane abu ta hanyar shi shammi duba wannan duk wata hikima ce da Allah da ya sanya a waɗannan dabbobin saboda wannan amfani idan ya ji wannan warin zai bambance shi da wani warin for lokaci mai tsawon ya taɓa jin warin wani abu to zai tuno shi irin yadda kai da fuska kana ganin wani za ka tuno shi ka tuno sunansa to shi kuma yana jin warin abu zai gano ga irin sana kuma in ɗaruruwan mutane za su wuce zai iya bambance kowa da warinsa hmm. kaga wannan eh, wata miza ce da Allah ta'ala ya baiwa kare ta wannan gefe to za a iya masa wannan training saboda wannan baiwar da Allah ya bashi kuga ba dan baiwar ta samu wuri daga Allah ta'ala ba kuma shi ma training din dan adam ba zai samu sauki ya koya masa wannan to amma duk da haka sai Allah ya kira abun to allimuna hunna mimma allamakumullah kuna koya musu daga abinda Allah ya koya musu wani ya nuna asalin ilimi duk daga Allah yawwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a wal basara wal absara wal afidata la'allakum tashkurun yawwa Allah ta'ala shi ne fidda ku daga mahaifa mahaifa da iyayenku mata ba ku san komai ba kaga ashe ilmantarwa duk daga Allah take Allah ta'ala ya ba mu labarin yadda ya gaya ma annabi Adam sunayen abubuwa ko wa allama Adam al-asma'a kulla haka Allah shi ke ilmantar da mutane yana ilmantarwa ta hanyar wahayi wanda zai aiko wa annabawa kuma ta hanyar mala'ika wannan ba ana kuma ba su tsaro ba a shigar da komai a ciki ba wanda ya isa ya shigar da wani abu ana kuma ilmantarwa ta hanyar fahimi fahimta da ilhami yawwa wannan bai tsaya kan annabawa ba Allah ya baka fahimta ko ya bambanta mu wani in ya karanta abu yanzu nan zai gane wani kuma sai ta karanta bai gane wani ya karanta ya rike wani ya karanta bai rike ba kun ga waye ba da wannan duk Allah da haka Allah ta'ala yana ba mutum wannan baya nufin ka san gaibi eh, abin da kake gani ne ka fahimta ka ƙara fahimta ka hango wani abu eh, da zurfin ilimi da basira da Allah ya baka kuma kila ka karanta nan ka karanta can ka karanta can ka har haɗo kuma ka riƙe yawwa duk abin da yake dai Allah ne yake ilmantar da mutum kowane irin ilimi to to allimuna hunna mimma allamakumullah Allah ta'ala ya ce fakulu mimma amsakna alaikum to ku ci daga abinda suka kama li ajlikum shine alaikum yawa li ajlikum domin ku eh abinda suka kama domin ku ba domin kansu ba eh da kare zai fuzge daga hannun mai shi ya gano wani abu ba shi ya tura shi ba ba bismillah kawai ya fuge suna tafiya sai je tafki abunsa to kansa ya kama laisa alaikum ba naka bane ba dan kai yayi ba yau amma kai ka gano ka tura shi sai bismillah to sai ya tafi za mu dan karanta wasu daga cikin sharuɗan a saidi dan fa'ida ko yau insha na san dai malam ya fito da wasu abubuwa na fa'idoji da yawa amma eh, na ɗauko su daga cikin abubuwan da malamai suka ambata don fa'ida daga da muka ƙara karanta ayar sai mai kafin mu karanta abin da malam ya ambata insha Allah sai ce fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alai kuma ko ambaci sunan Allah a kai, yawwa ma'ana a ce bismillah inna wattaqullaha ku ji tsoron Allah ta'ala ku kiyaye dokokinsa inna Allah sari'ul hisab Allah ta'ala mai gaggawar hisabi Allah ta'ala ya yassare mana hisabi a daga cikin sharuɗin da malami suka ambata dangane da abin da ya shafi a saidi abin suna kasa shi kashi uku akwai sharuɗa da suka shafi as-sa'idi shi mai farauta yawwa shi mai farautar wanda zai farauta yana da sharuɗansa da aka ambata dangane da shi wanda dole ya kasance na farko an ya kuna aqilan mumayyizan ya zama mai hankali ne kuma mumayyizi mumayyizi shine wanda ya kai shekara bakwai kuma da malamai suke ambata ko wanda ya kai shekara bakwai zai iya gane abin da zai cuce shi zai iya guduwa ba irin ɗan jariri da wanda yake ƙasa da shi ba zai iya damkar abin da zai cuce shi amma ɗan shekara bakwai ya san wannan abin tsoro ne zai gudu yau to shi ne abin da malamai suke nufi da mumayyizi don haka shi wanda zai farautar ya zama mai irin wannan halin mai hankali ko mumayyizi a wannan a wurin jumhurin malamai su suka sharɗanta wannan hanafiya malikiya da hambaliya wannan kauli ne kuma abun shafi'iya ma'ana shafi'iya mafi yawan su suka fi zuwa ga wannan ba sun ce li'anna as-sabiyya ghayra al-aqli laysa ahlan litazkiyati su a shafi'iya dalilin da yasa suka cire a yaro karami sun ce laysa ahlan litazkiya bai kai shekarun da zai iya yanka ba tazkiya ne yin yanka ne wannan dai sabani ne a tsakaninsu na biyu an ya kuna halalan da sauri zan faɗe su an ya kuna halalan ma'ana ya zama ba a cikin ihrami yake ba shi ne ma'anin an ya kuna halalan shi mai yin farautar e, kar ya zama a cikin halin ihrami ya shiga ihramin labbaik allahumma labbaik zai haji ko umara Eh, sai idan ya zama ba a wannan halin ba shine ya halatta ya farauta na uku an ya an yakuna mimman tahillu zabihatuhu ya zama cikin waɗanda dama cin yankansa ya halatta eh, shi ɗin kansa wanda zai aika abun farauta wato ya zama musulman ko kitabiyan eh, ya zama musliman ko kitabiyan kada ya zama ba majusai ko mai addinin hindu hindu hinduism ko mai wani addini ko mushriki dai mai bautawa wani Allah ta'ala ah, sannan wasu abubuwan duk akwai zantattuka na malamai a kai hakanan yushtaratu fi sa'idi an yusammi Allah yawa sharadi ne ya ambaci Allah ta'ala inda al-irsal lokacin da zai aika wato dabbar da zai aika ya ambaci sunan Allah ce bismillah sannan an sharɗanta an ya da bi irsalihi sai da ma sai saiduhu a lokacin da zai tura ya yi niyyar farautar abin da ya halatta a farauce shi zuciyarsa ta halatto da haka wani ya nuna mana masu farautar mu dai ya suke yi ne suna zuwa karatu wannan abu a gaya musu sai ihu su sun ɗauka ma asali farautar ita a wannan ihun da zage-zage da shan magunguna saiwoyi da nuna ƙarfi da nuna asali da kirari da fankama ko da kiɗa da zagin maga abokan gaba kuma abokin gaban ma wani babu shi haifar da a samu gabar ta unguwa-unguwa ɗin nan da ake yi na 'yan daba da sauransu da wannan abu ne da ya lalata tarbiyyar samari da yawa wani ma a cikin gari yake ba bai taɓa fita jejin ya yi wata farauta ba amma ya sa kayan 'yan farauta gangi da wane ne a ta kiɗa ko yana cewa mutum ƙaura da waye makamantan irin waɗannan to wasu abubuwa dai da rashin tarbiyya ya tsuru a cikinsu ita farauta ba magana ce ta yin ƙungiya a fita a taru ko a zalunci mutane ma ko a hanya ko makamancin wannan ba ko a tsokani fada ko a nuna eh, amfanin guru da laya da sauransu da kambu da ƙarfi da tsimi da zuwa gun bokaye da shirme duk irin waɗannan wasu suna ɗaukar farauta abu ne na hobby wani yana yi don leja haka don jin daɗi ya samu lokaci mamanyan mutane haka suka ware wani ma jejin nasa ne eh, su suka ware wuraren sun san meye a ciki wani gun kuma za su je da motar su su ajiye bakin titi su shiga su harbi abin da za su harba wani kuma yana yi ma don koyon harbi duk wani yana da amfani haka yi don koyon harbi shi kansa saboda ranarsa za ta iya zuwa eh, sannan eh, ya zama ba wai kawai kana yi ne don irin waɗannan manufofin da mutane a al'adance suke aikatawa ba idan mutum da salahi yauwa ba kuma don mugunta ba ba don a barnata dukiyar wani ba Yawwa da kyakkyawar niyya kuma ya zama ma dai aslan buƙatar wani abu ce ta sa ana fita farauta ne don a samu naman da za a ci ko yawwa ba kawai haka kawai ka ce kana farauta wani ma fa abin gyadar guntun gyadar mutane yake kwakwalowa ka ba wani abu da yake samu da yawa suna fita sai ka ga sun dawo haka ba komai yau sun ci cinye da kuregen da waye duk yanzu ba ka ganin wasu yan ƙananan dabbobin nan nan jirgi ko alama kusa da gari ba ka ganin su da za ka fita duk kai ta ganin abubuwa nan bayan prison nan da har namun daji ana kan shekaru ba wai can masu yawa ba amma yanzu ba komai mutane da sun kwashe an mai da su gonaki kuma eh. ma yushtaratu fil masjid shi kuma abin da za a farauce shi daga cikin sharuɗan da malamai suka ambata yushtaratu fil masjid ya zama hayawanin ma'akulan lahmi ya zama dabba ce da dama ya halatta a cinaman asali kenan eh don haka karka har ba ka ranka ka tura shi zuwa kamo maka damusa ko tunda ba a ci ɗauwa ko wata dabba dai da ba a cinta an san ba a ci amma abin da yake ana ci daga da da makamantansu yawwa ya halatta ka yi wannan sannan ja'izal akli wannan inda jami'il fuqaha'i idan kana as li ajli al-akli wannan indan ci ne amma mutlaq as saidi, in haka kawai na koyi harbi ne to sun yi sabani da hanafiya da malikiya suka tafi cewa ba a sharɗanta wannan ba idan ba ci za ka yi ba in ba ci ba ne kawai na koyon farauta a koyon harbi ne to ba a sharɗanta sai wanda ake ci ba an yi kuna masidu wa hishan yawa mumtani'an anil adami ya zama cewa shi abun farautar a na daji ne ba a farautar dabbar gida ya karka kama tinkiyar mutane ka tura kare ka ce kama ka ce ai farauta kake eh, a'a sai abin da yake daji wanda yake dama ya kare kansa baya ya zama tare da mutane yana kauce wa mutane wato irin wannan shi ake a farauta Allah ya kuna Sai da haram kada ya zama a area harami wannan mun karanta mun yi magana a kansa sannan kuma Allah ya ziba an sa'idi muddatan tsawila kada ya zama abin yayi nisa lokacin da aka kama abun aka farauce shi an yi an dade lokaci mai tsawo bai ganshi ba in ya dade kila wata dabba ta zo ta ci kila ma wani ne ya kashe ba shi ba ba abin da ya turo din ba Eh, to duk dai kaucewa abin da zai kai ga a ci abin da ba daidai ba sannan idan rama saidan fa abana minhu udwan idan ya kai hari ya harbi ita wannan dabba sai wani yanki ya fita daga jikinta ya balle mata hannu ya balle mata kafa wa baqiya saidu hayyan amma kuma an samu ci abin farautar da rai wato fi'a yana da rai mustaqirra yahrumu al qubul mubanu to wannan kafar da ta balle ko hannun da ya balle haramun ne a ci amma wancan da aka yanka la a ci gani yawwa saboda ma ubina min al-hayy ko yawwa abinda aka cire daga abin da yake ma qufi'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa hiya mayyita yawwa wannan hadisi ne kuma Abu Dawud ya rawaito hadisi ne sahihi amma shi al-maqtu'u minhu wa huwa al-hayawan fala budda fihi min daka in aka same shi dare to dole sai an yanka yau amma al-masid bahri fala tushtaratu fihi hadhihi shurut amma duk abin da yake na ruwa to shi ba a sharɗanta irin waɗannan abubuwa a kansa ba wannan abin kenan abin da ya shafi shurutul ala shi abin da za a farautar da shi yushtaratu an takuna al'alatu muhaddada idan abun harbi ne da zaka harba to sharadi shine zama mai kaifi yadda daga ya isa zai yanke abun kuma ba zai wahal da dabbar ba wajen mutuwa wannan da zantuka dai duk tsallake sannan sharaɗi ne an tusiba saida bi haddiha ya zama da kaifin ne ko tsinin in mashi ne da tsininsa ko idan kibiya ce ita ma da tsininsa yau idan ka harba ya zama cewa wannan tsinin shi ne ya kashe dabba ko shi ya same ta eh, kar ya zama wato ko karen misali da ka tura ko bige shi ya yi da ƙarfi kawai ya faɗi ba da bakinsa da aka yi fasa ya kama shi so ake kama shi ji masa ciwo a kafa zai kasa tafiya a zo a yanka an fahimta hmm. na'am na'am eh ai dama wannan ladubban musulunci muke faɗa domin su waɗannan ɗin su koya ba sara ake ba idan suka je sai su bar babba daga cikin su ko wanda suka yarda da shi ustazin cikin su ko sai yanka musu yau haka ake a gaya musu da Allah a koya musu ba haka kawai daga an samu abun kwarar kwarar garin wannan ma sai wani ya je wani ya kwaɗe wani eh, ba haka ake to sun faɗi kuma har yanzu ya hillu saidu bil bunduqiyya da bindiga ya halatta yawwa fa idza ramaita bil bunduqiyya سيودا من طيور أو غيرها كالأرانب والظباء وسميت الله على ذلك حين إطلاق السهم فإنها تكون حلالا يا هل التمتنيتي يو كودا دا بندقاي إلو هنا دي بندقاي يو باود ذات كشر أن أدم بكو sai inda mutum yake da izini to da wasu da in mutum ya karanta cikin littattafai na fiƙihu duk mutum zai karanta ya fa'idanta mu koma littafin mu saboda kada lokaci ya kure mana ba mai komai ba dama makasudin shine tambihi akan cewa a musulunci komai muna da karantarwa a kan an ya faɗi wannan biyu ko to dalilin kawai kawo wannan ne har ma mu tsaya mu karanta shari'a cewa ashe farauta tana da muhimmanci a matsayinta na mu'amalar da bawa yake a bayan ƙasa a sa mata doka to ya kake tsammanin shigarka aljanna ba za a sa maka doka ba hmm? yawwa ka kalli wannan ka kalli shari'ar shiga ban ɗaki hmm? yadda za ka tsuguna hmm? da kafar hagu za ka shiga ban ɗaki da kafar dama za ka fice me za ka ce in za ka shiga me za ka ce in za ka fito hmm? duk musulmi fa wajibi ne wannan abun ya koye shi wajibi yana cikin furudul ainiya furudul ainiya mutum ya sani yau da inda zai tsuguna da ladubba da inda zai fuskanta kada ya fuskanci alƙibla kada ya juya mata baya duk me yasa ake wannan abu kuma da Abu Dharr yake faɗi yace annabin mu bai bar mana komai ba hatta al-khira'a har shiga ban daki bai bar mana duk ya koya mana to amma abin mamaki yadda mutum zai zo ya ce a bar su sai abin da suka ga dama su cuso abin da suka ga dama a cikin addini daga cikin manya-manyan ayyukan shiga aljanna akwai zikiri da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya mana ba gashi nan an samu kuma a hadisai ya koya mana lokacin da Allah ta'ala ya saukar inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا ayyuha الذين amanu صلوا عليه وسلموا تسليما taslima ai sun tambaye shi ko mun san sallama amma ya salati yake sai zo na koyar da su gashi da gashi gashi gashi gashi wannan lafazin da ya koyar shine mafi girman lafazi da wani zai iya yi na salati ga manzon ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da da wani wanda ya fi shi da shi za mu ji a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zancen cewa ai sai idan an samu lafazin cewa shine afdal in ba haka ba wannan magana ce ta wanda bai san girman annabi ba yauwa ai in dai an ce wannan zancen wani ne kuma wannan zancen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zaman sa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya isa ka fifita shi ko ba haka bane Allah ta'ala ya kyauta haka ya jama'a ku koma ku karanta duk abin da ya shafi zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku ɗauke shi ta ta'abbudan komai za ku yi a mai da hankali idan an mai da rayuwa ta tattara zuwa koyon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi tunda dai Allah bai bar mana har zancen farauta ba to lalle addinin namu an cika shi kun gane manufar da haka da yadda zaka yi aski an faɗa da yadda zaka sa wando da yadda ka sa riga duk an faɗa ka zo ka ce kawai an bar kowa ya abin da ga dama na'am yana da babbi ta bangaren cewa kowace al'umma da al'adarta amma a cikin al'adar akwai wasu abubuwa kar kai kaza kai kaza kai an hana mu kar kai kama da waɗanda ba musulmi ba duk abin da aka san wannan na wanda ba musulmi bane su suka keɓanta da shi to kar a ganka ka aikata kana koyi da su ko ta wajen askinka ko wani wando da ake sawa da sauransu karkai irin wani duk shari'ar musulunci ta hana wani ka zama musulmi in an ganka an ga musulmi haka tara gashinka da ajiye shi da adan da kake masa kar kama da kar ka shi domin wani dan bal ne yake ko wani dan fim ko wani abu ka koyo wani abu daga wurin yau ka yi abinka a matsayin abin da shari'a ta yadda da shi yau Allah ta'ala ya shauta mana babban abu ne wato in kana musulmi dole ka je. doka ce a kanka ba kai ne kake abin da ka ga dama ba yawwa kuma wannan shine freedom hmm. shine freedom hakikani ba shi freedom ba shine kai abin da ka ga dama ka zagi Allah ko ka zagi annabi ba wannan ba freedom ba eh rashin sanin freedom to yaqulu ta'ala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana gaya wa annabinsa النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق يسألونك ماذا أحل لك سنة تنبير منين يحلت سشي من الأطعمة قل كثير أحل لكم الطيبات an halatta muku masu tsarki wannan suna ne da ya kunshi umumi ko yawwa suna ne am eh at-tayyibat duk abu mai tsarki mai daɗi yawwa ba a kebance wani abu ba hmm. sai ce wahiya abinda ake nufi da at kullu ma fihi naf'un duk abin da yake akwai amfani a cikinsa aw lazzatun ko daɗi yawwa idan delicious shine lazza daɗi ba haushe ne shi daɗi abubuwa da yawa da sun shiga ciki ko yau wani daɗinsa ta garɗi ne wani daɗinsa ta tsamin ne wani daɗinsa ta me da zaƙi da abubuwa da duk da ɗan adam ya sasihu yau yana jin daɗinsu yau to in dai mai daɗi ne min ghairi dararin bil badani wala bil aqli yawwa kada ya zama yana cutar da jiki ko hankali duk abin da zai cutar da hankali to ba tsayi ban ba ashe duk duk abubuwan kwaya sun shiga cikin ko duk kwaya yawwa eh duk kwaya ta shiga cikin cewa ba tsayi ba ce eh khaba'ith suna cikin al-khaba'ith eh, saboda me tadurru bil aqli suna cutar da wato kwakwalwa da hankali haka hakanan duk abin da zai cutar da jiki shi ma ya shiga abin da zai sa maka rashin lafiya mutum da gangan ba zai ci poison ba na so in faɗa daga cikin sharuɗan da suka ambata a sharuɗan farauta a cikin ala ɗin kar a sanya dafi a jikin kibiya bai halatta ba yawwa domin kar a ci abin da dafi ne ya kashe shi kaifin abin da ka harba shi ya kamata ya kashe dabbar da ka harba ba dafi ba za ka haramun ne a sa mata dafi ah, ya ce fadakala fi dalika jami'ul hububi za ka daga cikin wannan ba tsayyibat ne daga cikin abubuwan da za su shiga da umuminsu shine jami'ul hububi dukkan hatsi yawwa in an ce hubub ne muke cewa hatsi hatsi duk abin da ke kwaya yawwa da gero dawa ko da abin nan geron da farfara da gero da dawa da farfara abin nan kai dawa da farfara da ja ko da maiwa nake so in ce da mai kuma da shinkafa da masara da alkama duk suna ciki an gane yawwa wake duk suna cikin ubu grains shine ake nufi da hubu to duk suna cikin at-tayyibat domin ba sa cutarwa bil badani ba sa cutarwa bil aqli kuma fihi naf'un wa ladda akwai amfani kuma akwai mai daɗi musamman hmm. ka gyara ka hada da abin da zaka hada yawwa wasimar da 'ya'yan ice yawwa 'ya'yan ice yawwa dukkaninsu allati fil qura wal barari wanda ake samun su a garuruwa da kuma jeji yawwa dazuka shine can waje shine albarari albar shine waje hmm. qura kuma cikin jama'a matattarar mutane hmm. wa dakhala fi dalika jami'u hayawanatil bahri to abin daga cikin abin da zai shiga wannan tayyiba cikin har yanzu dukkan dabbobin ruwa duk dabbobin ruwa wa jami'u to albarri ya sa to a gaba ya sa wa jami'u hayawanatil barri to farko cewa yi wa da kallafi zalika jami'u hayawanatil bahri wa jami'u hayawanatil barri ko yayi takdimi da ta'khiri a gurin yawwa hmm? to hmm. bai kawo muku na bahar ba. Tsaye. Hmm. to kun samu na da dukkan dabbobin ruwa da kuma dukkan hayawanatul bar da duk dabbobin da suke rayuwa a sama ma'ana a sarari a fili illa mastafna shari wannan abu da rahama yake sai abin da dalili ya tabbatar da shi haka duk dabbar da ba ka da dalili akan haramcin ta to ya halatta ce na, an gama ko in ka samu wata dabba sai ce me hukuncin cin kaza yawwa to wannan kuma sai ka koma cikin bayanan malamai a cikin littafai ka koma iziya ka ɗauko daga nan ka yi sama da manyan littafai duk suna nan an faɗi me ya halatta a ci me mai tsarki me ba a ci ko yawwa ai mun karanta wannan iziya ko tare da ku can wasu shekaru ko ba a nan bane a dutse ne ko muka yi iziya a mun iziya ne tsohon karatunmu na iziya a nan shekara arba'in da wani abu suwa suke nan na ban ji ba ya ni gaɗe shekara na'am 1980 87 88 mun sauke iziya su kashfi shi ba haka duk wannan lokaci na mai wa har saukewa ƙwarai ne alhamdulillah ina ƙara lafiya ina ne wa illa shari'u kasibai sai abin da shari'a ta toge kamar asiba ba iya zakoki ba da danginsu cat family masu akaifa da suke cin nama to dukkansu sun shiga yawwa da zaki ko da wani da damusa damusar nau'o'insa yawwa kyalkeci Eh, da saɓani kan kura babu eh, wal hakanan kuma al dukkanin miyagun abubuwa munana wato abin nan kazanta wai hada dallat ayatu bi mafhumiha yawa wal khaba'ith min hako yawa a cikin waɗannan abubuwa mana duk abinda kaga wannan yana nuna maka kamar da na ambata sauƙin shari'a da daɗinta cewa kawai abin da ka nema menene shari'a ta haramta in ba haka ban ka haɗu da wani abu kawai al'asulu in ba ka san shari'a ta haramta shi ba ka yanka ka ci ka yi amfani da umumi ba ka yi laifi ba yawwa sai daga baya ka ji cewa a wannan yana cikin abin da aka haramta shi ke amma ba haka ba in ka shiga daji galibi galibin abin da ke daji za ga wanda ya halatta a cinye wanda ba halattan ba ku za ka ga kai ma gudunsu kake yi ko ba haka bane yau yace wali hada dallati ayatu bi mafhumiha shi yasa wannan aya in ka dauki mafhumul mukhalafa ta yi nuni ala tahrimil khaba'ith yawwa tunda aka ce a qul uhilla lakum at-tayyibatu aka shiru ko alal kalla akan wannan gefen A ya isa ka gane duk abin da yake ba a ƙwayi ba ba to bai halatta ba shi ne ake nufi da mafhumul mukhalafa yawwa ma'ana an halatta muku masu daɗi masu tsarki ashe nan duk mai ƙazanta ko marar daɗi kuma sannan marar amfani kuma mai cutar da jiki da hankali to yana cikin haba'is bai halatta ba an gani? so sanin irin waɗannan shi shine amfanin ai dama eh, karanta usulin fiqh sanin waɗannan shine zai sa wani lokaci daga an kawo maka abu cewa meye hukuncin wannan sai a duba sai a ce wannan ai yana kaza yana kaza yana kaza yana cutarwa yana meye ko sai ka ce ai tun da ko yana cutarwa wannan khabith ne da ko khabith ne to ba sai an gaya mana sunansa a cikin qur'ani ba haramun ne an fahimta zai taimaka maka wajen fatawa yawwa to amma fa komai a rika bin sa da dukka akwai wasu matsalolin akwai sabani a cikin su akwai wasu hadisai da zaka koma da wasu littattafai na fiqihu da zaka koma ka san yadda malamai suka tattauna magana ba haka kawai zaka kutsa cikin abun ba shi dai zance a in ana yinsa wanda ake yi da shi ya fi kowa fahimta ko eh, duk wanda yake harkar su sai ilimin da karatun ya san zancen eh, amma shi wanda dama ko kawa yake akan ya fahimci ma ayar qur'ani bai zama ɗalibin ilimin ba ma tukuna to ba da shi ake ba dama in ana zancen ba da fatawa to shi yana cikin masu karɓar fatawa ne ba ba da fatawa ko sai a kula sosai sai ce wali hadha dallatul ayatu bi mafhumiha ala tahrim al khaba'ith kama sarraha bihi fi qawlihi ta'ala kama da Allah ta'ala ya faɗa a suratul a'raf wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al khaba'ith ko yawwa kaga nan anan a suratul a'raf ya hada abubuwan biyu yawwa an halatta tayyibat an haramta khaba'ith hmm. wannan siffar annabin da ya zo wa mutane ke to sai Allah ta'ala kuma ya ce wa ma allamtum min aljawarihi da abin da kuka koyar wannan ya nuna ku ne masu koyarwa eh allamtum eh ku kuka zauna kuka yi musu training domin kowa da irin sa da irin abin da yake so da abin da baya so sisa masu hulɗa da karnuka za ka ga eh, kare da mage da yake domestic dabbobi ne na gida suna son jiki sosai suna son a jawo su a jika eh, dai inda suka ji in ba korar su kai ba to za ka ga suna son su zo kusa da kai kuma in ka ladabtar da su akan abu to har abada suna kansa eh, wani abun eh, sa kansu akan wani abu su ji warinsa sai a kwale su a dake su ma'ana to ba banda wannan karkaci wannan yauwa wani abun kuma a nuna musu ga abin da ake su kamar da muke faɗa ɗazu masu training din yadda za a gano ƙwaya a cikin kaya ko makami a yi musu training daga sun sansa na karfe cewa wannan jakar akwai ƙarfe a ciki mai cutarwa kuma in ba mai cutarwar ba ne an gaya musu an yi programming ɗinsu da kwamfuta an sa musu cewa daga kaji kaza kawai ka tsaye da wannan jakar ka kama ta to irin waɗannan abubuwan suna yana nuna maka cewa ɗan adam irin horewar da Allah ya bashi na waɗannan halittun da Allah ya halitta ya nuna maka darajar ɗan adam abun Allah ba kaɗan ba ce cewa duk waɗannan abubuwan an sassare maka ne an baka su kai amfani da su Allah ta'ala ba aka ce wai kamar Allah ya san za a kaza ba ai ya sani mun dama eh Allah ya san za mu zo lokacin da za a yi amfani da waɗannan abu Hmm? alam yaraw ila tayri musakharatin fi jawi sama'i ma yumsikuhunna illa Allah hmm. a tsairin nan tsuntsu da yake yawo kuma za ka iya shigar da jirgin sama a ciki hmm. shine tayr kuma shi sa har sunan sama kenan ba a gurin abin saboda shakalin sama yadda ake shape din ɗinsa irin na tsuntsun ake da yadda aka yi masa abubuwan da suke motsi irin yadda fiffiken tsuntsu yake motsa shi saboda tashi haka aka yi jirgin sama za ka duk abin da ilimi ne da karatu hmm. shi sa kullum muke cewa a tashi ba a karatun nan a san yadda duniyar take a san yadda za a amfana da ita Wani duk baya cikin harkar bidia ko haram yawwa ballantana a ce masa boko haram ko yawwa boko halal ne eh, a yi karatu domin hanya ce ta sana'a hanya ce ta yadda za ka san yadda duniya take ka santa ka koyi zaman duniya ka koyi sana'a ka koyi yadda za ka yi ilimi yauwa magana ce ta kyamar abubuwa ana fahimta a je a karatu a karanta addini a san yadda wannan dama dole ka san shi a matsayinka na musulmi ko profesa ne kai a boko saboda kai musulmi ne kana so ka shiga aljanna ko yauwa amma wanda kuma ma bai kai profesan ba bai kai komai ba to shi ma wajibin sa ya san addinin to kuma wancan abin da profesan yake kai ma ka je kai ka koya dan ka zama abin da zaka zama ko da makanikanci zaka dawo ka yi to je kai karatu ne sai ka dawo ka koyi yadda zaka yi abu da ilimi wannan dai misali shi magana wa ma allamtum ne ta kawo zancen ilimi wa ma allamtum min aljawarihi da abinda kuka karantar kuka ilmantar kuka yi wa training min aljawarihi ai uhilla lakum ma allamtum min aljawarih ila akhir alaya abinda ake nufi da jawarih na faɗa ko yau dabbobi masu kasbi yace dallat hadhihi alaya ala umur wannan aya ta yi nuni zuwa ga abubuwa Allah ka zamu iya gama to insha Allah zan rage sharhi kawai dai sai mu karanta a daga cikin abubuwan da wannan aya ta yi nuni in ji malam yace ahaduha lutfullahi bi ibadihi tausasawar Allah ga bayinsa ko wa rahmatuhu lahum da rahmar Allah da yake wa bayinsa Allah yana son Allah yana yana tausayin mu kai ko cewa in ka duba rayuwar dabbobi wallahi zaka gode wa Allah ka ga yadda suke a jejin nan ana ruwan sama a gindin bishiya za su kwana ko a kan bishiya Sai hmm? kuma an baka tunani da kwakwalwar da za ka je ka sassaƙo wannan ka sassaƙo wannan ka ƙara gida su kuma duk Allah bai ba su sai dai su samu inda yake a buɗe kawai su kutsa kansu su shiga sai su zauna in wani abu ya koro su kuma su fita sai su tafi su nemo wani wuri ka kaddara kai ne wannan ai Allah ya maka ni'ima da bai sa ka haka ba hmm? wani kaga abincin da zai ci kun ga zakin nan da ana zancen da karfinsa da meye wani sai ya kwana bakwai bai ci abinci ya nema ya rasa to you have to fight for it sai ka tashi ka yi gudu da ƙarfi kilomita nawa ka kama ka dirtse ka matse sannan kuma a fara ci wannan ba ƙaramar wahala ba ce to a ce ɗan adam kai ba haka kake yi ba kana da hanya mai sauƙi su waɗancan ɗin aka hore maka abin da za ka iya kamawa a cikinsu wanda ya halatta ka zo ka kawo kai yi amfani da shi ka gyara har ka sassaƙo wani abu mai ƙanshi hmm? ka haɗa ka ji daɗi a bakinka su kuma duk ba su da wannan in suka kama naman akwai na iyashi za su ci ba a dafawa ba a gasawa ba a sama saman dafawa ba a sa yaji ba a sa komai ba a sawa babu Allah bai ba su kwakwalwar da za su yi waɗannan abubuwan ba kaga ashe wajibin ka ka gode wa Allah bai sanya ka akuya ba bai sanya ka agwagwa ba bai sanya ka zaki ba kai ba kura ba ne. dan adam ne wanda ya san la ilaha illallah ya san girman Allah to Allah ta 'Allah ya tausasa mana da yi mana wannan irin ni'ima ka gano ma ka fahimta shi kansa abu ne a mai muhimmanci haitu wasu alaihim turuqal halal kun zai da Allah ya buɗaɗa mana hanyoyin halal sai aka faɗa mana at-tayyibat kawai aka bari kuma at-tayyibat din sun fi yawa yan haba'is ɗin hinken nan haka suke ɗan tsitsit za a ɗan tsinto su nan da nan sun ƙare sauran abubuwan duk sun halatta saboda in baka samu wannan ba sai ka samu wannan um hmm. ce wa aba lahum ma lam yi lam kuma ya halatta musu abinda ba su suka yanka ba ma mimma fadatul jawarihu na daga abin da dabbobi ne suka farauto musu agani ba su yanka ba dabba sai ma ta kamo musu yawwa wal muradu bil jawarihi al kilab wal fuhud was saqr wa na'u dhalika mimma yasidu ko binabihi aw bi mikhlabihi yawwa wato abinda ake nufi da al jawarih sune karnuka da kuma damita da nau'o'insu daban-daban eh, an sa damisa ne saboda wasu sukan iya eh, training dinsa a tafi da shi a riƙe shi amma dai da hatsari eh, gaskiya da hatsari amma za ga waɗanda suke ɗin wajen wani lokaci rana ta kan ɓaci zai juyo kan mai training ɗin kuma shi ne kalatin kuma zance ya ƙari mai Allah ya kyauta wasu saƙar da shaho yawwa duk ana farauta da su shi saboda shi ana iya training din shi ma shahu daga tsuntsaye ana iya eh, tsara musu su je wani wuri kuma su dawo za su iya tafiya eh, bin nan thousands of kilometers su dawo kuma su je kuma su dawo sun san inda suke tafiya shi yasa tsuntsu ba yana da wahala shi kaga an ce sai an yi gadi ɗinsa yana tashi ya san inda ya tashi kuma ya san inda ya perfect yana da precision shi kuma Allah ya hore masa daga nesa zai hango inda za shi kuma yana tafiya da target ɗinsa ba zai kauce wasu wurare har sukan ɗaura musu alamu ina tuna wasu shi na? yauwa yi yau shi ne a nan wurin za ga ana kama wasu tsuntsaye sai gansu akwai wasu alama wata shekara mai martaba sarkin dutse ya taɓa kama wani tsuntsu a gonarsa yawwa kuma daga ko holland ne ko daga ina ne switzerland aka sako shi kuma ga alama sanar a jiki kuma aka tattauna da yan basan su aka mayar musu kayan su so kai za ka shi yadda kake ganin daga nan zuwa gidanka to haka yake ganin duniya yanzu nan zai je maka nan da nan ba ruwansa hmm. suna da juriya akwai wanda zai iya maka abin nan awa goma sha wani abu bai sauka ba yana tafi a sama ya samu hutu ko hangi ruwa kuma duk sun san yadda suke gano akwai ruwa a ƙasa suna dubawa za su ji za su yi sensin a ƙasan nan can wanda ku masu geology sai sun bincika sai an yi sai an sa wasu kayayyaki ko sai a gano da ruwa tsuntsu ko zai gano nan wurin akwai ruwa sai yi biyu sai sauka sai ruwansa sai kuma ya koma wannan kilomitocin da yawa je ya samu ‘ya'yansa ƙanana ta ba su ƙoto duk wannan abin in ba ka yadda halittar Allah ba sai ka ta shan wahala duk Allah ne ya tsara wannan to kai kuma duk an halatta maka ka amfana da wannan ka ga wannan duk wanda ka samu a nan ya halatta ka kwantar da shi in na yankawa ne ka ci ka yanka ka ci na farauta ka tura abin farauta ka ya kamo maka saboda dai kar ji yunwa karka ka galabaita ka samu hankali ka samu nutsuwa ka bauta wa Allah shi ne fadancin yau ka bauta wa Allah ba kai shaidanci ba eh in ka samu abin da Allah ya hore maka to ka gode wa Allah kuma ka bauta masa ka shiga aljanna yawwa da yace wal fuhud wasaƙar duk mun faɗa ko ya ce wa na dalika da makamancin waɗannan dabbobi mimma ya sidu bina bihi na daga abin da yake daga cikin dabbobin da suke yin farauta da aka da abin su wato haƙwarensu na fiƙa wanda yake kanayin masu yaga yawa duk dabbar da take da haƙorin yaga to ita ce nabi shi ne ake kira nabi yawa au bi mikhlabihi ko kuma da akai fas a yi ta kafa yawwa shine kaga eh, sakar shine mai amfani da miklam yawwa tsuntsu kenan ko da kuma sauran su dabbobin cat family su kuma suna yi su abin nan eh, kilab da fuhud suna amfani da wato hakwaran su za ku ga su a ɗabi'a su Allah bai ba su haƙorin tauna ba ko ka taɓa kula hmm? sai haɗewa Hmm. ko wannan ita ma wata damuwa ce hmm? yanzu irin daɗin da zaka ji in kana cin nama a nutse ko wani lokacin sai ka bar shi ma a ka kai ta ƙara tattaunawa kana jin daɗin sai ka to su kuma waɗannan masu cin naman wai su kuma Allah ta'ala bai ba su haƙorin da za su ji daɗin naman su tauna kawai waɗannan zaƙo-zaƙon da kuma masu tiyare da masu kamawa da ƙarfi su Allah ya ba su suna jawowa kawai yanzu kulzukul su yake nan sai su haɗi hmm? wato mu gode wa Allah mu kuma Allah ya jera mana waɗannan haƙwara hmm? da na gaba ka yi kyau wanda in ba su sai ka yi wani muni ko ba haka bane hmm? kuma za ka gatsa da su za ka yi gatsa da kuma na gefansu su ne waɗanda su ma za ka yaga yauwa shine irin wancan ɗin sannan kuma da wanda za ka riƙa turawa ciki kana taunawa mm. abu mai girma za an jera maka su wajen guda hudu ko shida mm. ka tauna su cikin nutsuwa kuma sannan sai ka haɗe mm. bayan ka ji daɗinsa haka wani duk abin ka gode wa Allah ne shi yasa ake son ka yi karatun waɗannan rayuwar namun dajin ka kwatanta ka ga yadda Allah ya yi su ba hankali ya yi ka da hankali sai ka gode wa Allah kuma ina za ka in ka gode wa Allah ka koma gun Allah ka bi dokarsa kuma ka bauta masa dan ka shiga aljanna asani abu na biyu na fahimta daga wannan aya annahu yushtaratu an takuna mu'allamatan yawo sharadi ne dangane da wannan kilab ko fuhud ko su zama mu'allamatan an koyar da su بما يعد في العرف تعليما دع أبن دع أعلى أنا لو كفت أمتين كوير و كريني تو شيء أكيني بأن يسترسل بأن يسترسل بأن يسترسل إذا أرسل yadda idan an aika shi an sake shi to zai tafi ya san aikarsa aka yi shine bi an yastarsila kada domin asalin istirsal shine dama abu ya saki jiki ya miƙa wuya ko in aka aike shi ya san aika ne ya tafi amma in ya noke yana ƙiyayya kamar jaki ko yau ka san jaki da taurin kai yauwa to wannan ka san ba ba yake maka ba to ya zama cewa karen. mai da'a ne yadda in aka sake shi aka tura shi gun dabbar da aka hango abun farautar to zai saki jikinsa ya san aikensa aka yi zai shine ma'anan yastarsila idza ursila wa yanzajira idza zujira in aka tsawatar masa zai tsawatu yawa daga an ce kai tsaya to zai tsaya kuma kun ga wata ni'ima ta Allah duk wanda yake da dabba tana jin yarensa ko tana fahimtar irin abin da yake faɗi yauwa irin yaren da yake magana da 'ya'yansa suna ganewa hmm, wasu abubuwan ma na mamaki da wasu karnukan suke musamman dai da su waɗanda suke eh, ɗaukar karen abokin rayuwa irin turawa za ka yi mamaki irin yadda in suka yi ɗin kare yadda yake zama wani hadda amana da kiyayewa da sauransu za ka ga duk irin waɗannan abubuwa to duk in an aka koya masa abu kaza nan wuri kaza ne nan wuri har 'yan sanda da yawa suna amfana da kare ba wai magana sun sunowa ba a'a ana musu training din fiye da wannan abu su gano abubuwa da yawa hmm. to abin da ake nufi in aka yi masa tsawa ya tsawatu in aka sake shi aka aike shi ya je wa idza amsaka lam ya'kul yawwa ya san in ya kama dabbar farautar to ba zai ci ba yawwa amma ga ya kama ci to bai da'a ba yawwa wali hadha qala dan haka Allah ta'ala ya ce hunna mimma 'allamakumullah yawwa kuna koyar da su abinda Allah ya koya muku wannan dan kai ma a tuna maka cewa ilimin da ka samu har kake koyawa karen training kai ma ba naka ba ne Allah ne ba hmm. sai ka gode wa Allah sai Allah ce fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama domin ku ai amsakna mina saidi li ajlikum eh suka kama ne daga abin farauta domin ku wa ma akala min uljarihu amma abin da shi ko ita dabbar ta ci fa innahu la yu'lamu to shi ba za a san annahu amsakahu ala sahibihi shin ya kama shi ne domin mutumin da ya tura shi wala'allahu an yakuna amsakahu ala nafsihi kila kuma dan kansa ya kamawa ba dan shi ba don haka shi yasa in ya fara ci kar a ci asalisu abu na uku yayi shi a tsaya